من يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na Profesa ya gwandu da ke anan sabo unguwa arkilla a jihar sokoto inda muke karatun littafin sahih a kowace ranar juma'a yau juma'a jan da wata rabiul awwal shekara 1440 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan a cikin kitabu riba ah, yau za mu tashi babi na 41 kai mata duniya albar salihah ah, kahin mun karto hadisin Jabir da yawa karto mun hadisi duk bayan Jabir ba kusa su za mu yi ba kawai za mu tsawara mu ji in akwai wani abu na tambaya cikin istinbadi wanda ya wuce mu ansa ba sai mu ci gaba da babin sai muhammadu musalla eh eh muhammadu musalla bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa وصحبه ajma'in الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن القيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فأبطأ بي جمل فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت ونزل فهجنه بمهجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرم أم سيبا فقلت بل سيب بل سيب قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبير جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء فجئت <clears throat> فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك ودخل فصلي ركعتين <clears throat> قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوكية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فما فما وليت قال ادع لي جابرا فلما وليت قال ادع لي جابرا فدعيت فقال فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه قال حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نجرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في مسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخصه وراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبي عنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال سيبا أم ذكرا قال قلت سيبا قال فألا تزوجت ذكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نظرا وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك wannan shine waɗannan hadisan guda biyu su suka yi talhisa abin da muka karanta na babu yake babu nikahil kuma su suka haɗa da abubuwan da yawa hadisan farko ba su kai su ba Mu fassara su waɗannan hadisan kuma mun yi bayani a kansu na ce a kuma mai tasu domin karatun satin da ya wuce ya kasance mun yi na ne in babu wani abu ciki sai mu je hadisi yau ba باب خير متاع الدنيا أنواع الثانية بسم الله باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمر الحمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال خبرني شرهبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة babu kai mata da duniya al almar'atu salihah wannan babu zai magana cewa mafi jin daɗin duniya shine mace ta gari duk abin da ta samu duniya bai kai ka samu mace ta gari ba jin daɗi da kuma sanin cewa a nan duniyar jin daɗi ɗan kaɗan ne amma cikin jin daɗin babu wanda kai samu mace ta gari إمام السنة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى سوني حيوى بن من أحسنت قال أخبرني شعبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الكبولي يحدث عن عبد الله بن أمر رضي الله عنه أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع annabi sai sai ce duniya jin daɗi ne lokaci ɗaya mata ismu mara kamar ya kasa abu kalun kuma ba ka ji daɗi ka baka ta wani waje ka ji daɗi ka dawo wata abu ne ɗan jin daɗi guda ba jin daɗi ne mai yawa ba jin daɗi na ɗan lokaci ɗan kaɗan kuma hakan ne idan ka kwatanta shi da zaman kabari da za a yi shekara ɗari kaza shekara dubu kaza wanda ya rasu lokacin annabi sassan zuwa yanzu shekara dubu da wani abu wanda ya rasu kafin nan shekara dubu kaza wanda ya rasu da lokacin wadda ɗan kodiyo zuwa yanzu shekara ɗari biyu da wani abu wanda ya rasu da lokacin sarraunin zuwa yanzu shekara hamsin haka ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan saboda wanda abin da ke jira bayan shi ya fi yawa za ka cikin wannan jin daɗin ɗan kaɗan wa haihu mata'in duniya mafificin abin jin daɗi cikin wannan jin daɗin ɗan kaɗan almar'atu saliha shi ne mace ta gari samun mace ta gari shi ne mafificin abin da mutum zai ji daɗi da shi a duniya ya fi samun dukiya ya fi samun mukami ya fi samun komai da kake tsammani ana samun domin a ji daɗi a cikin wani hadisi annabi ya fassara wacce ce muratu saliha yace in nazarta ilaiha asararka wanda in ka kalle ta za ka samu farin ciki ya kasance kallonta magana da ita zai samu ka farin ciki ba wanda ko da yaushe cikin damuwa bane ko da shi kawo damuwa wa in amara amaraha aqaatu in ka ba ta umarni ba ta za ta ta bi umarni ne cewa ya ce an yi kaza zan tabbatar da an yi kaza ya ce a tsare kaza zan tabbatar da wa in gaba an ha hafizatu fi malihi wa nafsiha idan bai nan za ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiya ta ita kasance cewa in bai nan kamar yana nan ne ba tana matsayin cewa duk abin da ya bari gida da dukiya na ta ne duk abin da ita kanta amana ce ga kanta amanarka wanda ya samu wannan ya samu mafificin jin daɗin duniya in mutum ya fita waje ya shirya shuka ya haɗu da wararrun duniya wani sai ya yi dafa ya samu abinci wani sai da sai suwa wani aiki ƙasan wani mai gida wani aiki da wahala cikin abokan aiki wani kasuwanci da wahala cikin makwabta iko ɗauko wannan wahala in ya dawo ina yau da ita gida ya yau da ita in ya yau da ita gida in ya samu sauƙi a gida to ya samu sauƙi zai ji sauƙin to rayuwa zai manta duk wahalhalun da ya ɗauko amma ya ɗauko wahala wacce ya dawo da gida ya wata wahala narin alanar wuta bisa wuta in ya ɗauko daɗi waje in yi zo gida ya samu wahala sai wahala da tamanci da shi duk daɗin da ya ji a baya don shi kula da samun mace ta gari yake da matukan matuƙan muhimmanci kuma don shi a hadisin da suka wuce mutakin da ya wuce annabi ya fifita shi ga ma'abuciya na saba wannan ke wani ce a gidan wani ce ma'abuciya kyau wannan tana da kyawu ma'abuciya dukiya sai ce fafa bi za ta dini ta yi ba ta daka da haka wanda bai yi aure ba ya ci gaba da addu'a da nema wanda ya aure ya ci gaba da addu'a cewa Allah ya ƙara gyara mai matakai ni Allah ke cewa wallazi ne yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa rata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama to da ka dole wannan abin Allah ya sanya cikin siffa addu'a da mu'minai kai samun mata ta gari yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ɗauko hannun duniya da mu duniya da ya dawo wa da hankali ranar da ya da Allah mutum ya shiga kajiyar da macin kirki ta in kai maganin na kadija ita ce lamba one sannan kowa ya biyu baya ji bayan ya shekara arba'in ya ce zai dinga shiga kogo yana zama ita in abinci ne kare daga kogo ita ke zuwa ta kawo mai abinci ita ke zuwa ta yi ta ya fi abinci wajenta Bata ce kai haka za ka zauna ba babu wannan goyi cewa ni ka ci shi da sai ka zauna ba ka babu wannan goyi da ya shiga cikin kogon ya haɗu da mala'ika jibe ya gaya mai shi bai san mala'ika jibril ba ita ba mm, ta san mai ta jawo ta gaya mata in wata ce za ta kasa mu da gamu in ba haka ba kana tafiya yanzu <laughs> ka yi kaza kaza kaza amma bi ta yi wallahi la yusmiyaka Allahu abada innaka latasil rahim wa tahmilul kalla wa tuqul dhayfa wa tu'inu ala nawajib al-haq wa takunta sammai da ai Allah ba zai taba tozarta ta ba kai ka kaza kai ka kaza tashi mu je ga ka asibiti ta doke shi inda waraka bin mutum kaga wannan sai ya kasance duk mun samu benefit saboda mai duk mun samu fa'ida saboda mai saboda an kwanci da ka risalar ta samu ta samu mazauna za ka babu abin da ya kai mace ta gari kamar da annabi sassan ya faɗi wannan ba maganar wani ɗan adam bace wannan ba tunani ne. wannan ba ba ne. wannan ba sharhin lamarin yau da kullum ba ne. wannan annabi sassan ya faɗi nafsi ne wahayi ne cewa a duniya mata'un wa sayyidu mata'id duniya almar'atu as-salihah da kowa ya ta addu'a ya kasance in za ka aure abin da suke bibi wajen sana'a duk abin da ba haka bai shigo baya kyau ya zan tajiri ne dukiya ta zan tabi'u tabi'i ne wani wani nasaba ya zan ta tabi'i amma dai abinda shi ne ya kasance addini da halin kwarai don shi yau ko inda ba su da addini suna so su aure masu addini saboda ne saboda wannan abin ya ba hadisi ba ɗaya ne ta mutane masu fahimci haka cewa lalle abin da yasa ake kuma mai tawa domin wanda bai aure ba wanda zai aure na wanda zai aure na uku sai abin ya ƙara tabbata cikin kai ne lokacin da yake nema aure sai ya sa wannan gaba addini ba mace ta gari shi abin da ya kamata a kula babu wasiyar tibin nisa imam muslim ya da باب الوصية بالنساء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا من أخبرنا من وحد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تكيمها كثرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج yace باب الوصية بالنساء باب الوصية yin wasiya da ake da ما kada ka ji an duk ka tara tsaya fanka ka ta cikin kundu ɗaya wallahi suna mutuwa su ai mati kirki ya kamata ya namiji da kirki ya kamata kai ma ya kasance akwai wasu abubuwa da kamata ka kula da su ba cewa aka yi ka ba da ƙarfin ka ba kuma duka in ka ba da ƙarfin ka duka matsala aka samu إمام مسلم يتي وحدثنا هارون بن يحيى على قول بن وهب على قول يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه كالظلال mace kama hakar kari take kama kashin awaza take in zahabta tuqima ha kasarta in kace sai ka miki hakar kari ka miki awaza karewa za ta yi tabbatar وإن تركتها إن تبتها استمتعت بها وفيها عوج gida جدا zama da ita suna da wannan karkatar watan suka yi tsammanin suna an ce mar'atu salihah in nazarta ilaiha asararta wa in amartaha asa'arta wa in gitta anha akhidatta fi nafsiha wa diniha to malika suka yi tsammanin cewa daidai take ɗaya take a'a annabi ya ce karkaci take fa duk yadda ka ga halayyarsa na kwarai duk yadda ka ga muratu saliha tana da karkata wajen fahimtar lamura tana da karkata wajen fahimtar lamura da haka da karkatar nan aka za ka bari ta kuma ba ta miƙe ba ba ta zama daidai daidai daidai amma yanzu a waza karkace take ko amma karkata ta shi a daidai ta yanzu tun da ciwo ta haka nan karkace Allah a waza wai ta karkace karkata tana ana buƙatar ta yanzu inda a waza take karkace na anta take nan zuciya take na suhe yake na hanji yake da duk waɗanda suka fi matuƙan muhimmanci amma sai aura ka kai kasu haka duk ta kare shi ta goyi da ina fatan mun yanke so za ka karkatar ta kwaye ce amma dai karkashi take bai sa kace kuma awaza mai ita take kuma a waza dai karkata take amma karkatar ta ta yi amfani wajen kare wajen kare abubuwa da yawa da su suka fi komai muhimmanci ba a sun samu matsala cikin da zuciya da anta da suhe da hanji da duk abin da ake bukata wannan eh, karkata ke ta kare su saboda haka mace karkaci take in ka ce sai ta fahimce ka duk wanda ya samu matar da su zai fahimta ta ɗari bisa ɗari bai sa'a ba abin da yake aure suna ne alƙasun ƙasun yake aure namiji ɗaya yake in macin da tana da ƙwaƙwalwa kamar namiji wala ba ta sa'a ba ba a duk aure ba ba ba a sa'a ba saboda karkace take karkatar shine ta zama mace dole sai ta karkata dole sai tunaninta da naka ya bambanta dole sai eh, yadda ka da tata siffar jikinka da tata. dole sai ka gani ka kau da kai dole sai ka kyale yanzu cikin ibada wacce ta fi kowace girma ita ma Allah ya ce mace ya yi mutane lokaci kawai ta ne ka wuce ko babu kwanakin da ba ta kuma shi aka mala da aka mutum da ba ta haila da ba ta mara lalace za ka Allah ma wani lokaci ya ce shi ya yaji a cikin da tafiya cikai ma ya kamata in kake ce kuma sai ka ga kowane hakinka, akwai matsala kuma matsalar da gare ka don haka akwai jin daɗi ciki amma jin daɗin za a yi shi da karkata haka ya sai ya faɗi kuma hakan ne ne wasu malamai suka ce mace kamar abin nan ne kamar ah, juma wanda ake yin wanda ake yin ƙwarya ko nudus in ka yi na farko ka ɗigo ruwa ka sha za ka ji ɗaci abin za ka sa ɗaci ɗaci in ka yi suwa ka koma ɗauko ka yanka ɗaci in ka koma ɗauko amma kai haƙuri da wannan yau da gobe yau da gobe sai ya wuce to sai ya dallashi sai da ya tafi kawai ya dallashi kai ka saba ita ta saba an fahimci akan wani abu da ake tafiya a kai daidai za ka yi wannan yana da matuƙar muhimmanci mu fahimce shi karkace har karkatar take kuma haka aka tafiya da karkatar kuma karkatar ba aibi ba ce cikin kanta haƙuri ake da karkata a kun ko? زهير بن حرب وعبد بن حمير كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم ابن سعد عن ابي عن ابن اخي الزهري عن عمه بهذا الاسناد مثله سواء قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللوز بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وفيها وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها إمام مسلم حدثنا عبد الناصر وابن أبي عمر مثل ابن أبي عمر ahsan muhammad bin yahya bin abi umar واللفظ بن أبي أمر قال حدثنا سفيان an أبي الزناد kunga a karatun a shama'il satin da ya wuce ya ce imam mutum zai ce an wani an al-ma'ana wahi yake muku imam muslim baya al-ma'ana wahi shi dai sai ya ce haddathana amr nafi wa ibn abi umara wal lafz li ibn abi umara shi lafazin mutum zai kawo kuma akwai bancin lafazi zai bayyana ma قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ظلة حقيقة متشاها الشيشة تهاكر قريب لن تستقيم لك على طريقة فلا تيدي لك أكل متهنيا kakai tsammanin cewa an yi jiya an yi yau ya kamata ta fahimta an yi jiya an yi yau an yi gobe za ta iya an yi jiya an yi wa an yi gobe an shekara guda na ta yaka nan kan ta ta kauce kawai a yi ta rigima ta ce ita ba haka ta fahimta aza kaza ne to haƙoƙi aka yi haka haka fa in istamta'ata biha ta biha wa fiha jun ko jun idan ka ji daɗi da ita zaka ji daɗi da ita akwai karkata jun ko jun duka karkata ne in an ce jun mafi yawa ga abin da ake gani kamar gina in ta karkace sai a ce hawaja da ainihin da da fataha ko sanda in ta karkace aiwajun mafi wasu gabin da ba a gani kamar halaye a ce halin shi ya karkata addinin shi ya karkata kamar addini da sauransu sai da haka duk iwajun ko awajun don za ga wata nisa amsa fataha akan ainihin an sa kasara akan ainihin fa in zahabta in kace sai ka gyara ka tare da su to zaka kare ta wa abinda aka karewa ta shine shine zaka in ka sake ta ka ka ka kare kuma kariyar da ba a so kenan Imam an-Nawawi Hmm. sai bukan tradisi na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عبد وفيه الحق على مسجد النساء wannan hadisin yana faɗaita suwa a tausasa ma mata a tausaya musu a tausasa musu wa ihtimalihinna da ɗaukar damuwarsu da ɗaukar wahalhalunsu da haƙuri da su كما قدمناه وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير كما يا كما تا متون كده يي magana sai da alkhairi shi hadisin zamu tashi bismillah قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء, بالنساء فإن المرأة خلقت من دلع وإن أعوج شيء في الدلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا إمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الزاهد الميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت annabi sassa ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira idan ya halarci al'amari aka wani abu da shi to in zai magana ya kaɗi alheri ko ya yi shi za ka ka zo ya kasance da zuwan suka ka kai da zuwan ka kawo aibi ka kai ganin aibi ka kai wannan akwai shakka ga imanin ka da Allah da ranar lahira Na ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira in ya halicci al'amari to ko dai ya faɗi alheri ko ya yi shiru in ka gaba daidai ba ka keɓance da wanda ka gaba daidai gare shi ba ka yi gyara shi ma alheri ne za ka in ka halicci al'amari ka yi faɗi alheri ko ka yi Wasu واستوصوا بالنساء خيرا قلت وسيا game da mata ku musu alkhairi fa innal mar'ata khuliqat min dhilalin mace an halice ta daga haka kalmin fassara shi ko wa inna awad shay'in fi dhilali alahu mafi karkata a cikin haka kai shine daga saman wannan sharikin bakin ta maganar ta zaka za ta ma magana za ta riya ma magana za ta faɗi ba daidai ba a yi hakuri in za hafta ta kimu ka sarta in ka je ka gyara saman to lalle zaka kare a wannan wa in taraktahu lam yazal aqwa cikin kabbar shi bazai bushe ba yana nan da wannan karkatar istausu ya isa'i khaira kamar da hadisin da suka wuce ko imamu nawawi ce fi hasbu ala rizqi bin nisa'i wannan hadisi yana fadaitar da yi tautuka ma mata wa hinna da kuma dokar damuwarsu dokar wahalhalunsu wa annahu yanbaghi lil Allah ya sallama illa bi khair kuma yana nuna cewa mutum bai kamata ya magana komai ba sai ta alkhairi fa amal kalamu mubahu alladhi la fa'idata fihi amma magana ta halal wanda babu fa'ida ciki falyumsik an makhafatan eh, makhafatan eh, makhafata min eh, min jirahi ila haram aw makruh gudun domin kada wannan ya ja zuwa ga aika auka zuwa ga abin da yake haramun ko makaruhi ka wanda ya halarci abu ya yi magana da alheri ko ya shi wannan dilladun ba ne masu kyawun. sai ya kasance kai da zuwanka an san kushewa za ka yi da ka an san suka za ka yi da ka an san magana za ta tsowa ga bakin ka ɓata rai da zuwan ka an san magana ta towa, cin gyaran wani sai magana da alheri ko kai shi in ka ga fusko ya ba a kyarewa ana gyara amma na gyara ne da bil hikmati wal mawdu'atin bismillah قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعلم له يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكركم مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا بها منها آخر أو قال غيره إمام مسلم يقول وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن إمران بن أبي أنس عن أمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا مؤمني يكامت مؤمنا ما تاتي ita kasance ta da mata sai ka kyamace ta don kaji an ce mara cuta ne a yi amara da atu in take ta taka ba ta take ta sai ka ka kyamace ta a'a in kare hali na kulukan in ka kyamace wani hali na ta yi na ha za ka yi da wani hali za ka ka ji kyamace ta ɗari bisa ɗari in ka yi wani abu cikin halin ta inda mumina ce ki za ka so wani abu wannan hadisi asali ne mai girma wajen ta'amuri tsakanin mutane asali ne mai girma wajen ta'amuli mallamai ba su bashi a babin aure ba dai a babin ta'amuli da mutane cewa wannan hadisi yana nuna duk haka mutum yake dan tara ne bai cika goma ba in kana mu'amala da mutum kaga abin da baka ka so a wani gefe to za ka ga abin da suke so a wani gefe don shi a imam sa'idi ya sa cikin littafin nashi karami mai mutu kafa ida mai sunan shi alwasa'ilul mufida lil hayati sadida kowane ku ya samu wannan littafin ko da a google ne internet wannan littafin yana rage tension sosai sosai kusan duk wanda ya rubutu bayan imam sidi sai da ya ɗauko shi yasa ciki ya yi bayanin wannan hadisi ka'ida ne zan karanta muku abin da ya ce littafin ya kata girma haka a mutane suna da shi da yawa wata akan buga su ƙarshen littattafai alwasa'il mufida lil hayati sa'ida yanzu da nuna me shi ban gan shi ba ina ganin wannan littafin ko sai ko yace in dai wannan littafin yayi magana game da wannan hadisin ya kawo magana Imam Muslim kuma ko da ni mu daya magana ya kawo duk littafin da aka rubuta bayan Imam Sa'idi in dai ya magana wannan hadisin sai ya dauko magana Imam Sa'idi kun san wani ne Imam Sa'idi shine malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi malamin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wannan mai sa sai tsoko daga wannan littafi na alwasa'il fi dalil hayatis sa'ida kasan wannan hadisin sai ce qala shaykhu rahimahullah Allah الله يرحمه yana cewa fi an hada hadith yace fihi irshadun ila mu'amalati zawjati wannan hadisin yana shiryar da mu yadda ake mu'amala da mata wal qaribi da makusanci was sahibi da aboki wa kulli man bainaka wa bainahu alaqatun wattisal da duk wanda kake da alaka da sadarwa tsakaninka da shi wa annahu yanbaghi alla tuwaqqina nafsaka ala an wa yanbaghi an tuwaqqina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahu cewa kowanne kake mu'amala da shi dole akwai aibi gare shi akwai naqasu gare shi akwai wani abu da kake kyama gare shi fa in wajadta zalika in ka samu wannan aibi kana mu'amala da mutum kafin aibi ne bayyana gare ka kada da cewa wannan yana da aibi wannan ba ma'asumi bane wannan ba da annabi ne kan zaka yana da aibi yana da wani abin kyama yana da nakasu tare da shi duk da sun bai bayyana gare ni ba wannan mene ne kake yi sai an kuwa tsina na suka sai ka shirya ma ranka jiran cewa in aibi ne sai wutar dama ina jira ne ba wani abu bane in wani abu kyama ya zo dama ina jira ne ce ah, fa'in wajen ta zalika in ka samu wannan aibin ko abin kyama faƙarin bai na haza wa bai na ma ya ji a ka yi muƙarana tsakanin wannan da abin da ya waje gare ka amma yan bagila ka ko abin da ya kamata min kuwatin kisali na ƙarfafa wannan alaƙa wal isra'i alal muhabbati da tsayawa akan gefen so tsakaninka da shi wa ma fihi min al mahasin da abubuwan da a cikin shi kuma na abubuwa kyawawa wal maqasid al khassati wal amma da al maqasid al khassa da al amma watan alaka kada wani menene manfarta to wannan abin da an manfarta alaka kada shi watan kebantaccen manfa ne ko babban manfa ce ta tsaya a cika ka kakkaje kaje university karatu manfarka ka samu digiri ka dawo sai kai zaman sai ka kasance an samu matsala wani lecturer ya bata ma rai A kan wannan bata mai sai ka bar digiri din gaba daya kaga baka diba mai maslaha zaman ka a university ba ka shiga kasuwa domin kai kasuwanci ka samu sai wani kwastoma wanda ka kaka sayan kaya kai sai bata ma rai sai kace gaba ina ba sana'a kaji gaba daya ko gaba ina ba kasuwanci kaga baka yi baka yi makanka baka yi zikihun sanin cewa wannan yana da aibi ba da aibi ne zan auna da maslaha da akwai babba an yi aure domin a yi zaman suna domin a yi ƙaƙa domin mata ta ɓata ma mara guda ta hita batunta ta ce ta hita batunta gaba ɗaya an kashe aure ka ga baka dibi misalin amma ba da misalin kasa ka zauna unguwa ta tana kusa da masallaci makwabci ya ɓata mara ka tashi da unguwar gaba ɗaya su shi yake nufi ka kula da matsaloli da abu ya ce wa bi hada al-irba wa bi hada al-irba al-masawi daga wannan zai saka rince da wuta daga munanan abubuwa da kake gani wa malaqatu mulaqatul mahasin sai zan kana dibin kyawawan dabi'u na shi yake da wannan ta tazumu subut wal ittisal Abokantaka da sadarwa take haduwa wata kimmu wata wa tahsunu wata sunu zalika sai kasance ka samu jin daɗi da kwanciyar da kwanciyar hankali ayyuka saboda wani wannan hadisi kaida ne babba cewa mumini kada ya kyamaci mumina la ya rak mu'minun mu'mina kada ka kyamaci duk wanda kuke mu'amala da shi inda mumini ne in ka yi amina kulkal in ka kyamaci wani hali ga biya min akar za ka sun gani wanda za mu yi au kala gaira au kala gaira eh yadda hadisin da tsawo yake da wasu da wasu ah, jumloli yake amma dai wannan ne imam musulmi قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله عنه بمثله باب لولا هواء لم تكن انثى زوجها الدهر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال خبرني امر الحارثي ان ابا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا هواء لم تكن لم تكن أنثى زوجها الدهر يأتي باب لولا هواء لم تكن أنثى زوجها الدهر بعد ما كان بنشن أنا هواء ومو gaba ɗaya da babu macin da ta ha'inci mijinta ya ke ta ha'inci mijinta abin da ke أن ya kasance ta aza shi da dubarar da ba daidai ba amma ba ha'inci ake nuhi na na gado ba da zama na tsaye alaƙa da wani وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين إيه كفن شمل فخانتاهما Abla bin Abbas ya ce wannan ba kiyana bace ta shimfida ba taba samun wata mata wani annabi da ta mai kiyana ta shimfida ba za ka khiyana ake nufi ta irin wadda mata annabi Nuhu da mata annabi Nuhu suka yi mai suka yi musu na indiyarsu da ɓoye musu wani lamari da haɗa kai da waɗanda ba ba su biyarsu domin su samu da awa su samu matsala Ta irin wannan khiyana ita ake nufi na ne وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء بعد حواء با لم تكن أنثى زوجها الدهر da mace ba ta haɗinci mijinta ba har abada wata ita ta sa shi ya ci wannan bishiya ita ta sa shi ya ci wannan bishiya ta kaga da fi ɗin mace guda yadda mutane kowa daga aljanna ta duniya uwan mu ce Allah ya mata ya? don haka don wannan da ta iza shi ya je ya ci wannan bishiyar to wannan ha'incin da ta yi mai shi ya sa har yanzu ne bi mata su ma suna ha'incin mazajensu don haka wannan hali ne na mace sai ta ɓoye maka wani abu da kake tsammanin haka yake ɗari bisa ɗari ba haka ba ne ko ta baka wata shawarar da in baka tsaya kan nasu ba to wani shawarar tana iya jefa ta ta jefa al'umma cikin cikin matsala gaba daya da hadisi na gaba قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال خبرنا مأمر عن حمام بن منده قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنجت لهم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدار إمام مسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها wani yana cikin mai kenan wannan hadisin sahifa sahifa wa amma bini munabbih ko wannan sahifa wadda ke sananna ce wadda ke bukari ya roto su hadisai daga ciki muslim ya roto wasu hadisai daga ciki wa ya fidda ita duka imam ahmad bin hanbal cikin musan shi ya fidda ita duka da hadisanta amma dai wani ya roto wannan wani ya roto wannan haka aka yi cewa duk imam muslim ya fi kowa fitar da ita da tsari kuma da shi imam muslim tafi ne da tsari sosai yake da tsari kaga da shi ka zuwa iya ambace ta kowa da tsari ake ganewa wannan yana cikin sai ba ma shi imam muslim ce ce fa a ahadith minha sai ya ambaci hadisai cikin akwai wannan kuma wannan ya nuna cewa an dade da fara rubuta hadisi ba bukari da muslim suka rubuta hadisi ba jihar ma'am bin munabbas daga wayar wato da daga abubuwan rayuwar wato ta za ka cikin ɗaliban abu hurera wannan littafi ne littafi ne sahifa littafi ne tun ɗaliban abu hurera suka ruwaito ta suka abin nan kuma wannan yana nuna cewa ba dukkan hadisi ingantacce bukari ya ruwaito ba ba dukkan hadisi ingantacce muslim ya ruwaito ba za ka masu cewa hadisi inda cikin bukari da muslim ga sahifar na isnadi daya bukari ya zaɓo su hadisai ya ba wasu muslim ya zaɓo su hadisai ya ba wasu kamar da rijalar isra su ma ba kowane fika ba ne bukari ya ruwaito ba kowane fika ba muslim ya ruwaito ma wani fika ne bukari ya ruwaito wani muslim bai ruwaito mai ba wani fika ne muslim ya ruwaito mai bukari bai ruwaito mai ba mun fahimta ko ki misali umaydi malamin bukari ma muslim bai hisse mu sai mukaddima ya wuce ma cikin mukaddima sai muslim sai muka kuma tun sai dan bai koma wuce mu ba yanzu kuma bid'atun sab cikin manyan manyan malamai imam bukari amma muslim ya rawaito da hadisi bai zo cikin sahihi ne ba sai ya sa shi cikin mukaddima don ba duk hadisi ingantacce bukari ya rawaito ba ba duk hadisi muslim eh, ingantaccen muslim ya ruwaito ba sun ruwaito ingantattu sun ba wasu ingantattu waje wannan ba hujja ba cewa in ba samu hadisi a bukari da muslim ba ba ingantacce ba ne ba haka ba mu ya ce annabi sallallahu ya ce laula banu isra'ila lam yakhbuth at Inda ban da banu isra'ila da abinci bai baci bai an aje shi yanzu aje abinci da aka yi ya rufe a ci abinci ya lalace tun jiya an aje shi ya lalace saboda banu isra'ila lokacin da aka saukar musu almannu wa salwa sai aka ce musu gasu aje za a sako muku abinci yau ku ci gobe za a saukar da nagu jibi sai suka dinga waye ta aka saukar da nagu sai sun ci sai su ɗiba su aje sai zan gobe ba a saukar suwa ba da <laughs> adam ne idan aka ce abinci ya dinga lalacewa sai ana sai aje ko ka zuwa gobe ya lalace ya ya ya ya lalace to shi ne asalin abinci ya dinga kai, inda ba za ka ba da abinci da ya ɗaya ba zaka dubara ce ka ɗan adam ke ya saba manassi domin dubara ce ka kai shi sai aka yi mai mu'amala bina tsebe bina tsebe amalin ah, walam ya zanin laha da kuma nama bai yi wayo bai rufe ba walaula hawa'u lam takun unsa zaujan dahara inda ba danna na hawa'u ba da mace bata ta haɗinci mijinta ba haddu rayuwa har lokaci haddu ƙarshen rayuwa ta da ba ta shi ba za ka wani hadisi ya ana mana asali na waɗanda abubuwan asali na ruɓewar abinci da ruɓewar nama ya aje sannan kuma asali na na mace ta haɗinci mijinta mun zo ƙarshen kitabu za mu tashi kitabu kwala kila kitab ya kamata a fara sabon karatu a kitab da ka rinda tsaya nan sai mu tashi a eh, karatu ne zuwa da yadda Allah kitabun tsala abinda mun kafa daidai Allah ya ba mu lada su ne Allah ya shafi su kwatan mu shafe muna da lokacin tambaya ya ga tashi da dukkan alama da minti nawa ga yanzu tambaya minti shi masha Allah minti goma sha biyu bismillah mhm. ban ji ba

a cikin littafi da karanta oke nama ba zai rufe ba bismillah a kwanda ya zama Thank you. إنه لغول da kai rukunin da an samu ne ruwan sama

a ƙari yana halatta da cikin cikin da kuɗin wakasta aka sa mai magani aka sa ruwa da dubba kuɗin kuma yin ruwa eh, yana halatta yana halatta ta yi amfani da su yana halatta ta yi amfani da nan kudin musamman ma da an dawo an gaya da ya tsari kuma ko ba a gaya ba yana halatta ta yi amfani da su bismillah na wani tambaya ce mai matukar muhimmanci ya halatta amma da tawaga ba ko da yaushe ba ne yadda mutane ke sallah a cikin jirgin jirgin sama da jirgin ƙasa musamman kaduna abuja da yawa ba daidai ne ba ne na farko sallah a cikin jirgi tana sa rukunai su faɗi ba ka iya tsayuwa ba ka iya rukuni da kyau ba ka iya fuskanta alƙibla wannan bai hana kai sallah amma wani lokaci sallah idan lokacinta zai fita ba za ka yi sallah azahar daidai lokacinta ba cikin jirgi misali yanzu ka shiga jirgi da azahar ka shiga jirgi da ƙarfe goma sha biyu na rana amma jirgin zai sauka ka tabbata ƙarfe biyar na maraice a zara ta yi ba za ka yi ba in ƙarfe biyar aka sauka sai ta sauka sai ta yi azahar da la'asar ka ta haɗi kana iya tsayi kana iya rukuni kana iya sujuda amma ka tashi ƙarfe ɗaya na cikin jirgi ka tabbata sallah ka yi sallah baka natsu ba baka fuskanci alƙibla ba kuma ka sauka lokacin sallah bai fita ba a haka wannan yana daga cikin kurakuran da ta sai mutum ya shigo jirgin ƙasa daga kaduna zuwa abuja ƙarfe shidda jirgin ƙasar zai sauka ƙarfe takwas sai mutum ya tashi ya da sallah ba ya tsanta a ƙalla ba ana kace ma alƙalla ya yi sallar magariba ta yi wani ya isha ta yi da za ka sauka ƙarfe takwas ƙarfe tara ƙarfe goma sai ka haɗa ƙarfe tara sai ka yi magariba da isha'i na tafi amma ba za ka tashi cikin jirgi ba babu tsayuwa babu sun ba irin iya ba iya yana da wurin iya da ina inda da ke tsanci akwai masallaci ciki amma in ba irin iya ba ta shi bisa kujera Ko ka zauna bisa kujera ba ka iya yin tsaye rukunin tsayuwa ya faɗi rukunin rukuni ya faɗi rukunin sujuda ya faɗi rukuni kuma sallar da akwai lokacin ta ba a hakan da box masu shiga box daga nan zuwa lagos ce ba tsaya ba duk inda aka tsaya in azahar ta yi to nan za ka azahar da la'akar in magariba ta yi nan za ka magariba da isha'i in azahar ba ta yi ba aka tashi in za a tsaya kayan magariba da lokacin da za a iya raka uku bayan an yi alwala to za ka tsaya kayi alwala ka yi sallar azhar ka tabbata sallar la'asar in ka raka a daya rana ta fadi ba mu matsala ka samu sallar cikin lokaci haka magariba da ishari zaka ana sallar a cikin jirgi in ta kama sallar ba a sallar da an san ka tashi daga Lagos zuwa Maiduguri awa ɗaya ne da rabi ko awa daga sabbutu zuwa abuja awa ɗaya lokacin sallah ka kashi kai sallah ka ciki bayan in ka sauka za ka samu lokacin da za ka ba a hankali amma in lokaci zai fita to ana yin sallah ko da hukumin ta sun faru wallahu a'lam ina cikin abin da nake taso in yi rubutu nake taso in yi rubutu akai matsala guda biyu ne da wannan da matsalar zuwa hajji zuwa zuwa hajji ko umra mutum ya tafi da mutum ya tafi da uniform mutum ya tafi da tufafi na gida ya sauka jidda ya isa makka sai ya hita masjidu aisha ya ɗauko umura ya dawo ba da dai bane mugun kuskure ne mugun kuskure ne yan kaya cin maka ba a haka amma yanzu mutane sun uku suna yi da yawa sai ka da mutum a kayan zai je umra sai ki maka zai cewa, amma jidda zai sauka amma sai sai ya isa makka sannan ya fita ya yi ya sa a Su wani mutumin guda biyu sun daɗin cikin kai na ina son Allah Allah ko rubutu ko wani ɗan kwakwaran bidiyo a kai wani mallami na rubuta wani a cikin azumin nan da daga mutane sai wata rubuta a kai sai wani malami da muka rubuta shi muka sai kira kana ta kokowa da mutane ma ina da ta da su aka haka duk inda nufin kowa ya zo ne da irin wani bayan ya ce ba a yi ya ce na gano da kai a kai ko kana ta hakukuwa da mutane ba a yi waɗanda abubuwan suna cikin abubuwan da ake yawan kurakurai a kan su kuma da ana gyara da ba hawa karin kala wanda cikin tabbaci kamar yanzu mutum ya haifar da kano da lokaci zai ishe shi wanda zai iso na ƙarni da hakan to ya sai tsayar da ga. daga shi duk ya fasar mutu tsakanin fasar zai la'asar da zuru shi wannan bai lokacin sallah ya yi ya shiga ya yi ba bai da matsala daidai ne bai da matsala ai kaga ba irin wannan muke magana ba muna magana ya tsaya zai zai kabbata ya roku ya yi su guda ya yi ba matsala yanzu muna magana wanda ya rage aka ne kun salam bismillah awo a na cikin lokacin sallah ne ko da yake sa wannan tambaya mai muhimmanci ce mutum ya fasakwato da jirgi zai je abuja ko da ya fasakwato jirgi ne kanye ɗaya da minti goma ko da ya fasa abuja kanye biyu da minti goma bai sallar azhar ba nan haka kan da da minti goma lokacin sallar azhar ya ko kan da da minti goma fa shi ba lokacin sallar azhar zai ta kasar hmm, zai ta kasar amma in kodin yake abuja lokacin sallah ya fita to ba zai ta kasar zai zai ranka shi sai bismillah sai ko sai bismillah hmm. daidai da iyaye na suna ina da damtaki a amma ba yi da dawo ko a duk inda kai kabbar zamanin gaba ɗaya kabbar zamanin kaje ne ka da zumunta ko ganin iyaye suwaye za ka yi kasar inda kai kabbar zamanin za ka kai asali ɗan kano kake sai ka koma da aiki abuja sai gida abuja ka zauna abuja kana da permanent and pensionable aiki ne kake zaune da yayan suna makaranta sai ka je kano wajen ganin mahaifiyarka ko mahaifinka za ka ta sauki Ila ta baka da indiya, amma zai misali wani kuma ya ce da wani indiya, wani indiya, in ya ya idan ya yaji ya yi idan ya yaji babu matsala kana iya amfani da abin kowa in ka san bai damuwa in kai amfani da abin ne misali in ka san ya ce ya baka dubu goma ya ya baka ya baka dubu biyar ya baka dubu daya ya iske abinci ne yana cin kaga ki guda ka ci ka iske takalmi ne ka yi amfani da su ka san bai damuwa ki babu eh amma in ka sai yana da damuwa shi ne matsala dole sai ka da ne yanzu a duka abuki ko ta kwashi cewa akwai kungiyar nan kuma da misali sai hakika ta bashin bashin ko kuma kyauta hukuncin shi shine in mai shi ya yace in mai shi misali zai jama akwai dubu goma akwai dubu biyar nan ya saba ya bashi irin wa'annan abubuwa ana tafiya da su akan unfi ya baka dubu biyar ya baka dubu goma ya baka dubu uku bai tambayar su wala ya kalu amma a hidi so babu babu babu matsala shi ba shi wanda hadisi haka yake ai shi ma ni tsakanin da mata haka ne amma in mutum kasance gaba ɗaya haka yake ne ya baka bai zuwa bai tambaya don haka mai sauƙin kai ne kana kana iya cin lamarin amma in ka san don shi aka mai suwa ga urfi da yadda in ka san da yadda ba sai an ba shi na nuna da wasu mutane gida ɗaya a ingila eh, su mutanen kirki the best people ever lived duk ɗan ingila ne suka zo kicin, suka nuna min komai suka ce ga kaza ga kaza ka ci komai banda na imra suka nuna min suka ce shi imra ko flex ne ko cibi ne ba amfani da shi hmm. ya ce daga kowa na kunni ne ka gane duka, su hudu a gidan ni annabiyar suka kicin suka ce komai da ɗauka babu matsala amma banda na shi yace shi zai haɗa kowa da kini zai haɗa kowa da flag zai haɗa kowa da abinci zai haɗa kowa kuma ba ruwa ba ce kawai haka yake shi fatin kaga in wannan sun kyauta so da ban da shi amma na kowa sun kai amfani da shi so in wannan yadda ce da sanin yadda mutum yake wani kawai bai so a mai amfani da bai so a mai amfani da na a ah, ga wani da wasu can guda biyu da wannan da wancan ga can a ah, da ok. ó ti fi kú lù náà lájẹ́ máa kì í. Thank you. wannan abin a cikin abu mai iskali sosai sosai matafi bai da tsallar juma'a su amma direba ya tsaya ana tsallar juma'a za a yi mafi sajar la'ibin ibilisa wala za a ce baka wallahi zawai sajar du'ila ibilisa kawai kai kakki tsayawa kai su kai kakki tsalla kuma kai kanka irin nan wajen ba ka ji daɗi ba a tabbata kowa na sallar juma'a da farko har ƙarshe titi kai kana da cikin bude ko kana tsaye kai ba haila ba kai ba nifasi ba kauli <laughs> mafi gaskiya an yi ta akwai ta mutum ya yi ta akwai ta babu babu matsala tunda in an yi ta akwai ta shine ne kauli mafi gaskiya matafi ba ta waje ba gare shi ba amma in ya yi ta akwai ta don ka in dai ya bayan tsaya kai ma ka tsaya kike sallar ta ta juma'a shi ke na ga muku ya eh, eh, eh, a ga gani shi na zo abuja airport zan tuno lokacin sallah ya sai masu jirgi a ah, malam mu je ga masallacin da juma'a muka muka yi masallacin juma'a ko da nace ciki ya cika waje cikin rana ɗanin sallah juma'a cikin rana kuma na da mota kuma ƙasa ne ka tsammani muka tafi daga nan tamilar zuwa muka dawo fi da billin gama na gane cewa kaga yanzu na yin fara jami'a ba zai jami'a tsakanin azhar da al'asar ba saboda juma'a ba a jami'a in kai sallar juma'a ba ka jami'a tsakanin da asar kuma suna shi ne in yi abita ne kaɗai da sauransu za ka ji ya kasance cewa da ma ban bi su wani cewa a tsaya a tsaya in tsaya in yi abita cikin cikin tarihin da sai raka a biyu a zahar in tashi kawo raka a biyu amma tun na gani sai yi a doron da ni shawo ba sunna na yiwu ba sannan kuma bake jin ma'iya a azar la'asar guda biyu ne a wancan da biyu da wancan sun mutu mm gida da banda ba su gida wata kusa wani ne da wani kwana biyu da an taɓa ruwa ya yi rana ya dawo ya kawai ya ana kuma a kawo ne ya ba yadda ya fi ya wani ya rana inda ya yi ya wani gida ya kawo ya ba su ya ba sai kuma ta kwana ya ta ya ta tsakani da Allah ban sani ba amma dai amma dai wannan fahimtar juna za a samu a gizo amma jeni ga duka alawa wata da yake cewa a ranka saboda ba da gangan ba ne laifi da gare ta ne da wajen ta ne gefen ta ne ya buga waya ya yi kusa ya abin nan amma dai a samu cikakken fahimtar juna kadai wanda ya kai zuwa rabuwa aure ko ya ji ko tashi ko ya mutu gida shi ya fi wannan matsala amma dai wannan ya kan fahimta juna insha Allah za a gama da shi wallahi wa ala wa alaikum salam wallahi ina da tambaya akan maganar wanda yake aikin hajji da doka sannan yin da kayan yi sannan yin yi wara kuma sun da ya yi hmm. ba in mutum ya san haka yana yin harama da kuma kamar da kuma haka yau waje ba kuma wannan shine magana da ni na kurakuran da aka samu kuma daga baya bayan nan da yawa aka samu social media da sauransu da karanci karanci da aka yayi fa'ida mutane suna fahimta addini amma sai kasance wani abu sun ɗauke da tsakiya ko tun sun ji ana ijmiya ta ima ɗauki harami sai mu ce ba ka ne fita ta ba shi ne na kai maka tun da dan maka eh, otan mai ke fita ba haka wanda ya tafi da niyya hajji ko umra su baya halatta ya wuce miƙati annabi ya ce hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairi min man arada al-hajja aw al-umra wa ke yi ba nan ba sai fa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a hatta ahla makkata min makka to da haka dole sai mutum bai wuce wannan miƙatin sai a duniya bai wuce in ya wuce to akwai yanka akai ne ya ba yanka haka abinda mutane ke yi wannan lokacin da yawa na su wuce mutum ya je na kai umra ni daga nan Najeriya na kai Makka zan je in yi umra kuma kowa ya san umra ya ce yana da umra ne ba abin da ya shi Makka umra amma sai ku kuma ka ya ta in kuskure ya yi ya yanka amma in ya ce ina kai Makka ne zan sauka ya yi kasuwanci ne ke yi Makka ne karatu ne ke Makka makani zan je in ga wani ɗan uwana ne ina da mikin a makka bayan ya isa maka sai da in koma ban yi umra ba fa gaskiya ina so in yi umra lokacin in ya fita wajen harami ya ɗauko niyya ke zo yi umra amma daga najeriya ba waɗanda da kai je umra Bayan halatta ya wuce ni kaci in makka ya yi yana halatta ya wuce ni kaci in madina ya yi zaka miƙa ki in ya wuce jufa cikin ruwa amma in ya sauka jidda zai wuce madina ne babu matsala don zai wuce wani ki ne na zurgurai fasafin ya tafi amma haka ɗai ba ya halatta wallahu wa a da da kuma yi da na da ya ba a tsawon auyar ciki ba a auyar ciki babu auyar ciki eh, mafi yawan malamai sabani abu hannu faɗai suna gani akwai masu gani kamar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya da hanafiya da abu hanifa da imamu shafi mazhabar su suna ganin cewa ana iya ɗaurawa saɓanin mazhabar malikiya da hanabila suna ganin ana iya ɗaurawa amma inda shafi'iyya baya takinta har sai ta haihu wannan ɗan hanafiya kawai suke cewa wannan ɗan bai da hurma bai da wani abu da haka ko an taka haka inda jamhur ulama kuma shi aure ba ta inganci ba a ɗaura aure mace na da ciki ya ka ya ta sai ta haihu wannan a ɗaura musu aure wallahu a'lam an ce lokaci ne a dala ta tafiya kuri

ولا eh, يستطيع ana iya ɗaura ƙauye da haihuwarta, da ta haihuwa haihuwa. Sai ta zama ta shi. Wallahi akwai masu nasu ta shi gare shi, kamar na kwanaki na gaya mutum cewa shi ne maza bai ita ne a ƙarshen a ya biya sadaki ba shi ba ne hujja ai yanzu nan ka biya sadaki ba aure ne ka biya sadaki in ka biya sadaki ka rasu mata za ta kaba a in ka biya sadaki aka wace za a ce ba zawara ce za a rasuwa a in ka biya sadaki abubuwa da yawa ya sadaki yanzu yanzu mai cewa da an biya sadaki ta zama mata shi kenan in ya rasu za ta gada da biya sadaki za ta ga ne da biyan sadaki in yin rasu za ta kaba, takaba ba ta mai takaba da biyan sadaki ya aure wa ta za a da ita kan bazawara ba ta da ba za ta za a ita kan bazawara ba ta taba aure sai za ka biyan sadaki ba aure ba ne kawai dai in tana haihuwa a ɗora musu aure shi ke kuma ɗan akwai malamai da ke gari na yin intisabi da zuwa gari shi tambaya ɗaya za mu an sa na kwal musulman ɗau ɗan uwa Hmm. ya ya yana kuma ce kamata shi ai ko aro ce na ara maka lokaci da baka da ake wakil ko aro ce rukuni

la inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi gina masallaci ba ba sai mu ce